a matsayinka na amini na ba zan taba bari kudin nan naka salawanta a banza ba ina gaya maka ina neman ka bani haɗin kai yadda ya kamata a ba sani ba sabo na baka haɗin gwiwa da goyon baya ɗari bisa ɗari ni magana da nake so kuɗaɗe na su fito kawai ne ba sani ba sabo ina son mazaje irin ku a ba zan yi kai ba za ku fito da wani bayani wanda zai kawo doka sauki ba ko inspector ina fatan an kawo tiya ga tsanan domin duk zan samu sa idanun su ne kowa zai bayani da coach ah dan ka dade ba a ina zuwa ba wata hanyar sai wannan guda daya hanyoyi kai dukkanin sun da ke gani ina da inda zan dora su a lilo yanzu kaga kan mace a ƙasa kafafunta a sama ozi me kai ga haka ai maganar kuma sai a makance in ido kuma ya da ƙasa ai ba labari to ai bincike ne kai zan sa ka duro rufe ka Allah a kana jiko eh. za mu aje su a cikin sel za su yi wata daya a cikin sel tukuna sai ka dawo wata guda eh ah, to daga nan sai a yaya kuma idan suka yi wata daya a cikin sel kowanne daga cikin idan su da fuskokin su za su ba alkali abin da yana so ne ah. ka gane ko sai mu kai su kotu a to ina ganin abin da za a oci na janye magana nan ko ba haka ba za mu je gida gaba ɗaya da ni da su za mu sulunta abin kai kai kai kai kai kai kai kai na'am kar ka mana nonsense al'amura nan mana ka san da sulhun da kai zafin mu bincike kama yaya aka yi ma ka mallaki wannan bulabulan mata haka a'a ba ma abin da matan ka ne dokar taka ce kai samun su A'a a a a a a a a a a a wannan nan na ne ko eh. ko ba haka ba ni na kama magana nan ko na ce na haƙura ni zan je in sulhunta da mata na rantsa da Allah wa'annan mutane sai sun dana ko sai sun dana sai sai shekaran jiya ba ku asal nan ku sa sa cikin sai ranka dade a ah, ranka ah, dade da ah, fita ko ku ranka a ranka a a ranka dade ka ka ka saurare ka ka ka ka ah mara maraya ke ya maraya na rage ita doka ba mata haka ya muna kan sha'anin aiki zaka rika mana irin wannan naji naji amma akwai abin da nake so mu mu duba ni da kai to me za duba in wani abu ne ma da don ka don ka dade don ka dade Allah ba inda zaka Allah ba inda zaka osi bari in ga maka a ah. kaga me to wallahi osi ba inda zaka ka farka ni fa muna muna muna muna muna muna muna muna muna abota da kai fa kaga kana shiga aiki na kana bata mu lokaci wallahi zan hada ka da su ne ni tun yaushe na manta cewa kai amini na ne abokina ne ni na yi nadaman ma kasancewa ina abota da to ba ni hanya kuma da daga kanka ba ka je da kanka ba zan sake abota da dan sanda ba saboda haka fito min da mata na kawai na da ina fa ina ina ina zan fada da kai ba wallahi ko ci gaba da dukan su ci gaba wallahi ci gaba da dukan mata na zaka zo uwar watsi da ni da kai wallahi uwar watsi zamu yi to to to to to an yi uwar watsi sai me sai me kai musu ku take su ku take su kai musu magana su je dukan mun mata na fa su bani mata na fa eh, ba za fa ka ba ga hanya ya wuce idan kana so ka yi ido da matanka to ki wani abu wani abu kamar ya wallahi ba ta sa'u ba bindiga a ruwa wallahi ba ta sa'u ba ai gashi na rubuta baro baro cewa eh, beli kyauta ne me zan baka wallahi ba zan baka komai ba wallahi oh. wallahi ba zan baka komai ba ba mun zaka bai ba abin da zan ka zan baka wato kai dan kasa nagari ko eh yayi kyau to sai maka muna muna sa irin ku muna sa irin ku a ci gaba da dukan a ah! a ci gaba da ka san Allah wallahi idan baka sa an daina jin dukan mata na wallahi zamu war watsa da ni wallahi wallahi wallahi dan ba ki ba da wani abu in ba ka ka wani abu ba wannan mata na ka zamu kwaga na na dukan ba sani ba sabo na rage ne fani ba sani ba sabo ina jan kunnanka wallahi tallahi ina jan kunnanka a take su da ka ya hakuri ya hakuri ku tsaya ku tsaya ku tsaya haka ku tsaya haka me kake so ai ma me kake so ai ma kai ba ki san fanta da zaka dan sanda ki masa ba ba da dubu talatin kawai. Talatin? Wallahi eh. ban baka talatin ba. Wallahi ban ba ka talatin. Mata mata mata nawa? Wallahi ban baka talatin ba. Mata ashirin. Ga yaro naka kuma kai ga ki. Me wannan? Ishirin ne nan. Me wannan? Ishirin. An gaya ma ban san ta sanda ne ni? ban san dan sanda ne zan magana kwaya kuma kana sa nan neman yi magana biyu ga biyar nan na kara ma akai 25 su wancan uban mu ya zai da su 25 nan gaskiya abinda zan iya bayawa kina abu kana kana kana kana daga murya fa kana daga murya fa wannan kana mu wulakanci ba fa kana sayarwa nan fa Allah nawa ne ka bani nan 25 ne za ba ka matanka Ai, obza. gashi nan ku bashi matan shi ka je ka karbo su matan sun cika ko eh su hudu sai wannan dorin sun san ko eh sun cika cip cip to sun cika yi kyau yawa Allah sai kula fa mm. yawa dan an ƙara kawa nan za ku gane kuran eh baka ji ba eh Allah kiyaye idan mutum ya isa ina zuwa idan mutum ya isa ya rubuta min receipt na kan kudaden da na bashi ya gani ah idan mutum ta isa ta dawo da su mana ta sake faɗa wannan magana to ai ne. ka san sai da ka karɓa tukun na ka bani su kuma ga abin da aka ce na eh ba nan tafi za mu kai kai kai Ha ha ha ha ha ha. kai kai kai <laughs> osi ba sani ba sabo kenan mai daidaita al'amura ga yadda su kai tsif din rawar kanku ga baki ɗaya ya sauke muku ita sai ka ce ba mutane a gurin jiki ya gaya mu saboda haka yanzu abin da nake so sai mu tattari mu haɗa kawunan mu ko ba haka ni na jajanta muku in muku ya jiki ku kuma ku jajanta ku yi min ya aljuna saboda abubuwan da na kashe ko ko arzikin ne ka tara ga baki ɗaya na gidan duniya ne ka je kai belin mu a gurin nan ni ka ga ko a jikina ko a jikinki har da bulala osi ha ah, kaji to a yanzu ku sani kuɗi sun ƙaru kuɗi na yanzu sun kama sun tashi sun zama naira miliyan guda da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar har da kuɗaɗen da na belin ku kuma kusan cewa waɗannan kuɗaɗe bashi ne akan ku kowace sai ta biya shi alhaji na'am au kana nufin kuɗin da kaje kai belin namu ma mu za mu biya shi ko za ku biya rance ne to ai kenan wanda ya sa ka kayo belin namu sai ya biya ka to kai ka kai ba gurin nan fa halinku ne ya kai ku ah zama da madaukin kanwa <laughs> Allah shi ya san sirrin boye zai kuma tona ba wa kai kaga abin da nake so yanzu ku tattara hankalin ku sani ba wai kun gana tattaro magana daga can na ce a dawo ba to ba fa na bar magana bane tana nan kes din yana nan kawai gani ne waccan doguwar hanya ce zan bata lokaci kuma zan kashe kuɗi fiye da baya da bana tsammani waran da nan insolvent din abuna a cikin gida ko ba ka ba saboda kusan da sani sai an fito min da kuɗi na babu gudu ba ta da baya wallahi kai ba ka ce ka yi boko ba? Kwarai, I was 1988. Lokacin ne karatu a dala ake koya mana turawa ne suka zo bayan kwafayin yake mana abaca ta ɗauke ta ɗuba kaina. Gaba ɗaya. Ras. Hudu a kwashe a zuba wata hudun nawa kenan. Ya zama ta kwaskwas kenan. A'a. Kwarai. Amma kai jahili ne. Wa. In ba jahili ba wa ya gaya ma lissafin haka yake. Lokacin da turawa suke tara mu ne suke gaya mana. ba laifin ka bane ba ka da ko sisi ai babban haɗa lissafi ya zama cewa kana da abin da zaka tara ka lissafa ka irga ka tisha amma kai ka zama tulin bugulgu ba abin da ka sani kuma ba zai amfane ka da komai ba wa ba laifin ka bane haka ne yawwa am ka gani abin da nake dubawa yanzu mhm. kuɗin nan sun ninku su uku ko da na mallake su dubu ɗari biyu dubu ɗari takwas kenan haka ne haka zance yake ko ba haka ba to abin da yake kawunan ku kenan ɗaya bayan ɗaya ku saka akan ku sani hmm? eh shi ne zance gyatta min nan shige da Allah da annabi ina da ina tafi ina danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa